Jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da wannan rana ta 26 ga watan Agusta na shekara ta 2021 wadda aka lakabi da ranar Hausa ta duniya. Kuma domin tattauna yadda wannan harshe na Hausa ke bunƙasa a ƙasashen duniya da sauran tambayoyi da jinyar da wasu 'yan ƙasashen waje ke rungumar harshen Hausa. ya sa muka gayyato muku eh, Dr. Halima ‘yar Fulani wadda wasu ku sun santa wasu kuma eh, watakila yanzu suke cin karo da wannan baturiya ta Jamus mai digiri uku a kan harshen Hausa. To, uh, Malama Halima ‘yar Fulani barka da shigowa cikin wannan tattaunawa. Yawwa barka ka dai, salamu alaikum jama'a. Barka da ranar Hausa ta duniya kuma. Yawa, barka da wannan rana ta musamman. To, madalla. To, malama Halima wani zai so ya ji tun daga shi ana ranar ta Hausa ta duniya Shin ya zaki bayyana bunƙasar harshen Hausa a ƙasashen duniya tun da ke bajamushi ya ce kuma gashi kina magana da wannan harshe na Hausa sarai? To wannan harshe kamar yadda za ka sani harshe ne na ko sha ɗaya ko sha biyu a duniya a duk faɗin duniya wajen yawan eh, mutanen da suke amfani da wannan harshen. Kuma dama mun san harshe ne na farko a faɗin eh, eh, Afirka ta yamma. Tana bunƙasa ne saboda ana amfani da ita ko kuma ana amfani da shi harshen um, saboda mutane waɗanda ba sa harshe ɗaya ba sa harshe guda za su zaɓi hausa domin yin magana da juna harshe ne kamar turanci wanda ake amfani da shi uh, a duk faɗin duniya domin yin magana da juna kuma harshe ne wanda ake kira killer language da turanci wato harshen da ke kashe sauran harsuna <laughs> waɗanda ba su da ƙarfi kamar harshen hausa ko harshen turanci shin me baki sha'awar har kika koyi kika fara koyon harshen hausa Ai, na fara koyon harshen Hausa lokacin da farkon zuwa na a Najeriya na zauna a Kano na shiga jami'ar Bayero inda na yi karatun Hausa a sashen harsunan Najeriya. daga baya kuma sai na yi digiri na biyu a kan um, harshen hausa wasu kalmomin da ake ce musu gishirin hausa irin su fa dai kam ko kuwa kuma da dai sauransu sai kuma digiri na uku a kan harshen bebaye na ƙasar hausa To dama kuma tambayar da wasu suke ita ce kamar shekara nawa kika kina koyan harshen na Hausa tunda kin yi digiri guda uku ma a harshen. <laughs> A to, <laughs> na daɗe eh, ina zuwa Najeriya zai sai kai shekara talatin yanzu. Babbar magana. <laughs> Wasu suna ta mamaki suna cewa anya ko a samu wani bature da ke jin Hausa kamar yadda kike ji misali eh, ya kika samu harshen za a sami sauran turawan da suka koyi eh, harshen hausa kamar ni eh, na manta da tambayar da ka yi min kamar ina nufin misali ya kika samu harshen wurin koyo harshen ya miki sauƙin koyo ko dai ya ɗan baki gargada E to, um, kamar kowane harshe idan ka koya baka cikin mutanen da suke amfani da harshen yana da wuya, amma da na je Najeriya ina cikin mutanen cikin garin Kano to akwai su da yawa waɗanda suka koya min makwabtaina da abokaina da ƙawaye. Wato har ƙawaye kika kenan a ƙasar Hausa a Kano? Sosai kam. To yadda kika koyi harshen nan ashe ba a jami'a ki kaɗai kika zauna ba kin shiga cikin gari kin cakuɗu da mutane. Ai sosai malam ba zai yiwu ba idan kana jami'a kawai ba za ka koyi harshe ba. Kuma lokacin da na fara zuwa ana yajin aiki ma a jami'a. a'a inda ake koyon harshe shine cikin mutane kuma na zauna a sabuwar kofa a Kano kuma waɗanda suka zauna da ni za su tuna lokacin da muka zauna tare kuma a wurin suna kuya da kuma mutanen da muka hulɗa da su ko a cikin gari ko a waje. To dama kafin ki je eh, Najeriya kin yi digiri ne ko ko dai eh, kina matashi yake kika ce ke dai bari ki je ki digiri a Hausa. Ban yi digiri ba kafin Najeriya amma abin da ya sa shi ne ba mu da a fannin da na yi karatu ba mu da digiri na farko sai dai digiri na biyu wato master shine na ce to shine abin da nake so in yi kuma idan ina zan yi wannan ai dole in zauna a Najeriya. Na'am, aiki, aiki, aiki ga mai kare kake nan. <laughs> kika niki gari ana cewa takanas ta Kano sai kika yi takanas ta Jamus kenan. Haka ne. To, um, da kika je a wurin koyon Hausa dinnan malama Halima a wurin koyon harshen nan wace kalma ce tafi baki wahala lokacin da kike kokarin ki koya? <laughs> Wace irin tambaya ce, wallahi ba zan iya tunawa ba. Amma za ki iya tuna kalmar da misali kika fara sani ta Hausa? A, amma akwai kalmar da ta bani sha'awa sosai shine du-du-du. kuma dalilin da ya sa akwai inda muka yi karatu akwai mutum guda biyu abokai guda biyu dai waɗanda kullum idan an gama lacca, sai mu zauna a kan wani benci eh, a eh, uk inda suka sake karanta min abinda aka koya mana eh, a cikin aji sai in rubuta sai su tattauna da ni abin da aka koya su koya min kalmomin da ban fahimta ba kuma a cikin waɗannan kalmomin shine dududu kuma akwai wani aboki wanda har yanzu ina kiran shi dududu saboda shine wanda ya koya min wannan kalma wato kila in an zo za a kammala a sai a ce to dududu abin da za a iya yi kinan a yau <laughs> yau ba To mu je ga sunan nan naki gashi ma yadda kika rubuta naki kin sa Halima yar Fulani. akwai masu bin mu a Facebook da suka yi wannan tambaya suka ce eh, me yasa koko ya aka kika samu sunan yar Fulani da Halima ma. Tunda ke eh, sunan ki na Jamusanci Constance. Halima dai an bani farkon zuwa na kuma tun daga wannan lokacin ni Halima ce kuma yana passport dina sunana ne na ainihi. Wannan 'yar Fulani kuma wani abuki na da ya gani ya ce kai ya kamata a baki wannan sunan. To, ta haka ake sani na yanzu kuma shine ina amfani da wannan sunan. To, a zaman da kike a ƙasar Hausa kin yi huda da Fulani tunda ai kin ga Hausa Fulani ake cewa ba Hausan ne eh kadai ba. Hausawa da yawa Fulani ne. <laughs> kin taɓa zuwa riga Fulani? Eh. Ashe nan kin sha nono har da man shanu. <laughs> Ai dole. <laughs> Eh, Malama Halima a cikin harshen Hausa a ƙasar Hausa kai akwai abinci kala-kala da muke da shi da muke da su da yawa. Cikin abincin Hausa wannan abinci ne kika fi jin daɗin ɗanɗanansa? <laughs> Um, gaskiya waina da kowane irin miya. Na san nan abincin jamusawa haka za ki ga ya sha bamban ɗanɗanan za ki ga na jamusawa an fi son ɗan a ɗan sa ɗan wato zaki-zaki haka. Mu kuma Hausa za ki iske ɗanɗano ne haka na magi. Ya kika yi wurin tantance irin zaman da kika a ƙasar Hausa ya kika da abinci? Ai ni ba komai saboda kowane irin abinci sai in ci. To, hada tu da tuwo ma kina ci kenan watakila. Ai dole a ci tuwo, idan baka ci tuwo ba, kai ba za ka yi rayuwa ba. <laughs> to haka malama Halima, um, kin san kowane ɗan adam haka a lokacinsa na wato da yake na shakatawa baya komai wani zaki ga yana sauraron wakoki wani yana rera wasu waƙoƙi wani karatu yake kamar cikin waƙoƙin Hausa ko ko littattafan Hausa me kike yi a lokacin ki wanda baki komi da harshen Hausa? Gaskiya a lokacin na nake zaune a Najeriya ina karanta duk littafin da aka rubuta da Hausa. Ko irin waɗannan littattafai ne na eh, na, na da waɗanda aka rubuta a tara da talatin na wani abu ku waɗanda ake eh, wallafawa yanzu wato yawancinsu wanda ake ake rubuta yanzu su ne akan soyayya da aure da kishi um, amma kullum sai ka gani a kasuwa in sayi duk littafin da zan iya saya wato kin jajirce kenan wurin da ya koyan harshen nan don ki ga kin abin nan eh to <laughs> gaskiya ne To a yanzu da kike nan zaune a Jamus, kikan saurari waƙoƙin Hausa da ake yi na zamani koko na da haka ki nishaɗantu? Eh ina saurara ba yau da kullum ba amma lokaci lokaci amma kada ka tambaye ni akan sunayen waɗanda suka yin waƙoƙin zamani. Saboda zan zaɓe su a ko YouTube ko um, Google amma ba zan iya tuna sunayensu ba. Amma ina sauraron su. <laughs> Ina saurara haka kikan ɗan nishaɗantu. Mm-hmm. To, Malama Halima bacin wannan eh, kafin yanzu ina da labarin cewa a nan Jamus kin koyar da harshen Hausa ah, ga Amurkawa da Jamusawa haka a nan ya batun koyar da harshen Hausa da kike a nan Jamus. Me kake so ka sani? <laughs> abin da nake sani. Dalibai suna suna Yi eh, suna kokari. <laughs> shi ne nake sai in sani misali kamar eh, koyarwar da kike ta hausa a nan jamus eh, kina yi har yanzu koko dai kin dakata na dakata amma na shafe shekara da yawa ina koyarwa kuma har ma da wallafa wani littafi inda na ba da ɗina kan harshen hausa eh, to da kika magana littafi kamar akwai wasu akwai wasu um, littattafai ne ko ko wasu eh, eh, kasidu da kika wallafa a harshen Hausa? Eh, akwai. Kamar guda nawa za ki iya tunawa? <laughs> akwai su da ɗan yawa. Akwai waɗansu wanda na yi su akan harshen Hausa, amma akwai yawancin su dai akan harshen bibayi na ƙasar Hausa, wato akan maganar hannu ne. Hmm. Akwai littafi guda takwas kamus guda takwas da muka yi amma akwai sauran aƙidu da na rubuta to shi kamus din daga jamusanci zuwa hausa ne ko ko daga wani harshe ne zuwa hausa a'a daga harshen bebaye na ƙasar hausa zuwa hausa da turanci haka to nan gaba za mu magana bebayen nan don na ga wani yana tambaya kina magana da bebayen a zahiri <laughs> To haka eh, eh, malama Halima to ina ga a wannan gaba sai mu dubi matasa kuma tunda ana maganar ranar Hausa a yau to matasa yanzu za ki gani ana rubutu a shafin Facebook, YouTube, Instagram da sauran wurare dai wani hali za ki iya cewa rubutun Hausa yake a tsakanin matasan ƙasar Hausa a shafukan sada zumunta? <laughs> Eh to ina jin abinda da ya fi muhimmanci shine mutane matasa suna amfani da harshen hausa don rubuta eh, abin da suke so su faɗa ba su amfani da turanci kuma ina jin wannan yana da kyau sosai amma mu ne manya kuma ya kamata mu zama abin koyi gare su wato mu ma mu dinga amfani da hausa a bincikenmu a mu eh, a duk abin da muke yi Ina jin kana so ka tambaye ni akan kurakuran da ake samu a rubutun da ake yi. Akwai kurakurai. Ana samu kenan Ina, ina ganin kura-kure amma abin kamar yadda na ce abin da yake da muhimmanci ana rubutawa cikin harshen Hausa. Ko da akwai kuskure ana amfani da wannan harshe. Shi ne abin da ya fi muhimmanci. wasu e za a iya gyara su amma ina jin a shafukan sada zumunta ku kafofin sada zumunta muhimmancin rubutawa babu kuskure ba daidai yake ba da eh, tashoshin rediyo misali saboda ku ne masu sa misali ga matasa idan ku ba ku yi daidai ba to su matasa ma sai su yi kuskure wato daga mu kenan kafofin yada labarai daga mu kenan <laughs> za su dinga koyon rubutun misali ku ne masu misali gaskiya to, to ga wani nan haladu ibrahim shi yake tambaya ke yake cewa da kika yi wannan maganar kamar zai iya yiwa misali a ce a fassara uh, kamar eh, darussa na kimiyya eh, da turanci da ake koyarwa a Najeriya da Nijar ana amfani da Faransanci a fassara su a dinga koyar da Hausa. Ya kike ganin irin wannan tun daga shi a nan da Jamusanci ake koyar da irin waɗannan harsuna? Wannan tambaya tana da kyau, saboda idan ba a yi amfani da wani harshe a wani fanni ba, to ba za a sami kalmomin da ake bukata ba. wato duk fannin da ake so a eh, koyar da shi cikin harshen hausa da farko da dai sai a zauna a duba ko akwai kalmomin da ake bukata ko za a same su daga turanci ko daga wani harshe ko kuma a kirkiro wasu kalmomi domin amfani da harshen hausa domin koyar da ko kimiyyar ku kai ban sani ba ku wani irin fani za a iya koyar da shi cikin harshen hausa idan ana so dai malama halima tunda akwai littafin ki da na taba karantawa na ka'idojin rubutu yadda ake gyara rubutu haka yadda mutum zai wasu wuraren a raba wasu wuraren kuma a haɗe wace shawara zaki ba matasa da suke rubutu a waɗannan kafafe namu na shafukan sada zumunta yadda za su iya inganta rubutunsu ta ina matashi a yau zai iya inganta rubutunsa na Hausa? E gaskiya da wuya a sami wani littafi akan ƙa'idojin rubutun Hausa. Akwai wani littafi wanda kai an ina jin an wallafa shi cikin alif dari tara da ku sittin ne ya daɗe. Um, saboda haka yawancin ɗalibai kuma suna koyon Hausa a makaranta amma ba a koya musu ƙa'idojin rubutun hausa sosai ba su ma malamai wani lokaci za ka ga ba su sani ba saboda haka sai dai <laughs> a je a nema a intanet a intanet <laughs> kuma a samu ƙa'idojin rubutun hausa a intanet Ito, eh eh, a duba dai shafukan irin, irin na Deutsche Welle da VOA da um, BBC na Hausa, da ake amfani da Hausa, ko kuma a karanta littattafai. Amma kamar yadda ka ce, kullum sai a sami wasu kurakurai. Abin da zai fi shine a wallafa wani littafi akan ƙa'idodi, sai kuma a wallafa shi a internet ko a shafukan sada zumunta inda kowa zai iya amfani da su. Haka, to, Malama Halima, wani abu kuma da yake za ki ga misali har eh, hausawa matasa da kuma eh, a nan jamus waɗanda suke son su koya hausa za ki gani wato ƙoƙarin bambance harshe misali wannan kalma mace ce wannan kalma namiji namiji ne haka irin wannan abin abin yana ba mutane wahala akwai wani dan sirri ne haka da abin yake da shi tunda na san kin kware kin yi karatu sosai akan wannan bangaren Eto, eh um, yawancin kalmomin da ƙarshen su a ne eh, a harshen Hausa na mace ne. Yawanci waɗanda ba Eh, ba da a suke eh, ba ba a ƙarshen su bane miji ne amma wannan <laughs> zaka ga akwai kalmomi da yawa waɗanda ba haka suke ba kuma duk sunayen ƙasashe da na garuruwa da koguna da na ranuka da na lukutan sala, duk wannan eh, na mace ne sunayen watanni kuma namiji ne